بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقوس لوتن تقوس shekara دي 1438 hijiriya wanda shine ya يداتي da biyar ga watan biyar shekara ta da goma 2017 miladiya muna darasi na 17 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul na imam ibn kasir Allah ya ji kansa da hama za mu tashi ne kan al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar abokantaka da uwantaka da annabi ya kulla a tsakanin sahabbai al muhajiri wal ansar ibn sa'ad ya kawo riwaya cewa lalle manzon Allah ya kulla uwantaka tsakanin mutanen makka da mutanen madina a kan taimakon juna da tallafa wa juna da agazawa juna sannan yan nan da aka kula tsakanin um, sahabbai kala biyu ce akwai wacce annabi ya ƙulla ta a makka kafin ya hijira zuwa madina ya yi wannan ne don a tsakaninsu su akwai wani ya wani karfi a gane manufar yin yankwantaka na makaɗin annabi ya duba ya ga wane ya fi wane wadata wane ya fi wane ƙarfi wane ya fi wane rufin asiri sai ya zaɓi talakawan sai ya harhaɗa su da masu ƙarfin ya ce kai kana tare da wani kai ma kana tare da wani ka taimaki wani ta يتقوى بالقوي mai rauni ya samu abin da zai ci da abin da zai sha da mai ƙarfin da ke tare da shi don ya nuna musu cewa ita rayuwar ba ta yiwuwa sai wani ya taimaki wani shine babban manufar da ake nufi da ƙulla 'yan uwantaka da ake ba mu labari a tarihi annabi ya haɗa tsakanin wani da wani don wani ya taimaki wani ba zai taɓa yiwuwa a rayuwa ba a ce za ka rayu baka taimaka wani ba ko baka taimaki wani dan Allah ba ka taimake shi dan duniya ko dan shi dan so darasin da ya kamata mu ɗauka kenan kada mu mai da shi ya zama tarihi ana ba mu labari ne mu ce Allahu akbar lalle waɗannan suna da ƙarfin imani ko da ba za mu iya yin irin yadda suke yi ba ya kamata na ji cewa kai dinnan ɗan uwana ne ciwon ka ciwona ne rashin ka rashina ne sannan kai mai kuɗi ko mai mulki ko mai sarauta ko mai wadata ka ji a ranka cewa samun ka samun ɗan uwanka ne kamar yadda kuma rashin ka rashin dan uwanka ne kowa ya sani taimako ko na takardar nan yana da daɗi ka zo za ka yi rubutu sai wani ya gane kana bukatar taimakon takarda sai iya goma ka takarda sai ya baka wannan takardar wallahi za ka ji daɗi manzo Allah yake cewa kowannen ku ya aikata wa dan uwansa irin abin da yake so a yi masa ko ruwa ne ka ɗauka ka ba wani ya sha da sunan taimako yana da daɗi to ballantana wanda ka auna kwanon shinkafa ɗaya ka ba shi ko wanda ka yaye masa bakin ciki iyalinsa tana kwance a asibiti ka dunkule wani abu ka ba shi ko wanda ya kasa biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa ka je ka biya masa ko wanda ya ci bashi a kasuwa ka yafe masa ka da karfafa shi wannan abu kuma shine abin da muka rasa a yau sai kaɗan daga cikinmu kuma idan an ce taimako yan uwana ku daina tunanin masu kuɗi ba kullum idan an ce wani ya taimaki wani fa idan ka yadda zuciyarka ta sa ma a ranka wannan labarin ko karatun nan ana yin sa ne ga masu kuɗi to kai kuskure saboda waɗannan sahabban da ake ba da labari annabi ya kulla yan wantakan da su wallahi da yawa daga cikin su kun fi su wadata kai da kake ɗaukan kanka talaka ne miskini wallahi ka fi su wadata kuma taimako ɗinnan da kake gani ba wai sai kuɗi ba kai ne watakila da karate zuciyarka da kudi komai kame da shi kudi akwai taimako da za ka yi wa mutum ka wuce masa gaba a kan wata magana akwai taimako da za ka yi wa mutum kai ba kai za ka ba shi ba amma za ka yi masa hanya ne ka taimaka masa akwai taimako da za ka yi wa da ka sulhunta shi tsakaninsa da iyayensa ko da matarsa ko da waje ƙofofin taimako suna da yawa yasa yanzu a nan ɗin za ku ji duk maganar da ake ta almu'akha baina wane wa wane in wantaka tsakanin wane da wane ai ba za ku ji a cikin hadisin cewa wai wai wane ya dauki dubu kaza ya ba dinari dubu kaza dirhami dubu kaza ba haka ba ku zauna tare ka ji cewa in yana cikin rashi ya za ku ku hada ku rufa kanku asiri shine abin da ake da kuma wallahi wannan ita ce gaskiyar guda ɗaya, duk da ba ma santa amma duk wanda ya rayu yana da yadda zai taimaki dan uwansa bai taimake shi ba wallahi asara a rayuwarsa kuma wallahi mutum zai zo da dana sani ranar da dana sani nan ba shi da amfani kuma duk wanda yake taimakawa mutane shine yake rayuwa mai daɗi yana zaune cikin yan uwansa cikin mana'a kariya kaga mutanen kamalan kuna zaune da su a unguwa suna son ka saboda baka sa ido akan abin da Allah ya baka ba ta yadda kake ganin ba za ka iya taimaka wani ba ana kauna ka ko tafiya kai sai ka ana ta cewa lafiya daji kwana biyu saboda kana da amfani a cikin su amma mutum ya zama ana zaune da shi kana cikin ni'ima kowa yana ganin kana cikin ni'ima amma makotanka ba san kana cikin ni'ima ba to idan baka iya taimaka wa makocinka ba wanda yake gida kusa da kai ba ko kuke layi guda da shi ba to ya za a kaje ka ɗauki taimako ka kai wani a nesa akwai wanda za ka ba shi riga riga ɗaya idan ka ba shi wallahi har duniya ta mutu ba zai manta da kai ba riga sun ne ba shekaran jiya na je wani gidan mai zan sha mai a mota nake nake tsokalan wani mai sai da mai nace ce ku ba ku aikin Allah ne sai ce malam mu ko mu muke aikin Allah na ce to ta yaya so na yi kawai dan masa wa'azi haka na dan masa dan barkwanci haka sauransu sai ya bani wata kissa da ya kamata ku ji wannan kissan ku san halin da mutane suke ciki suna ke taimako ni ban san shi ba ban taba ganin sa ba sai ranar na ganshi sai ce ai malam bari in gaya maka a nan gurin wata rana satin da ya wuce wani dattijo ya taho da wani tsohon babur lifan da shi da wani dan uwansa wani dattijo ƙauye za su ko dai ta'aziyya ko wani abu a babur ya ce dattawa ne tsofaffi ya ce da ya zo kan famfon man sai ce kai ɗana zuba min na ɗari ya ce ba naira ɗari ya ce ka zuba min mana sai da kukan famfo ya danna naira ɗari ya ce wallahi sai wannan dattijan ya sa hannu haka ya laluma ya laluma ya laluma sai samo naira hamsin sai sai ya ce wa ɗayan ciko mun hamsin sai ya sa hannu shi ma ya duba ya duba ya samo naira hamsin su biyun wannan ya bada hamsin wannan ya bada hamsin sai suka hada naira ɗari sai suka bayar me sai da man nan sai ya ce wallahi sai da ji hawaye sai na ce baba rike kudinka ya ce kai ma rike hamsin ɗin kai ma rike hamsin ɗinka ya ce je ka kawai cijon nan sai ya kasa tafiya daga ya kasa tafiya daga wurin sai ce ɗana to ubangiji Allah ya maka albarka Yanda ka faranta mana rai Allah ya faranta maka ya buga babur ɗin suka tafi yanzu haka wannan din yana da 'ya'ya bila adadin larura ta sa za a hau shi naira hamsin ya ɗauka ba shi ma bai zai iya biyan naira ɗarin shi shi kadai ba sai sun haɗa su su biyu to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa guda dubu da shi taimako yana da amfani kuma ka daina ganin mutane daga kowaye ka shi taimako zai ji daɗi akan ko me kuwa ko a bakin titi ne ku, ko motarsa ce ta mutu ka zo ka dafa mai ka tura masa sai ya ji daɗi wani kuma addu'ar da zai maka daga yi maka wannan addu'a ka gama samun rahamar Allah yanzu wannan dattijan dan Allah ya masa wannan addu'a shi ma bawan Allah dan Allah ya yi da ikhlasi ya yi tunda bai san shi ba bai taɓa ganin sa kuma ba sake addu'a ba duniya tashi. kaga wannan aikin naira ɗarin da yi Allah yi to kuma an yi masa addu'a ya ce yanda ka faranta ma Allah ya faranta ma menene Allah ya faranta ba shine Allah ba shi gidan aljanna to wallahi akan abin da bai kai ya kawo sai ka samu rahamar Allah haka ubangiji yake Allah sa muna fahimta kowannen mu ya duba me zai iya yi a rayuwa kakka mutu a ce wai an duba littafin ka babu inda kake taimakon wani karka yadda ka mutu dole ya zama kana da shi yau ko ka ne ɓaci in ka rufe ido zaka tuno ai ka taimakawa ne ai ka taimakawa ne ka taimakawa ne kuma yana muku albishir wallahi duk mutumin da yake taimakon mutane malamai suka ce baya wulakanta a rayuwar shi ko arne ne kuwa kafiri da yake taimaka mutane to Allah yakan tsare masa duniyar dai Ba zai rayu cikin wulakanci da tozarta ba saboda ya taimake wani wallahu fi auni al-abdi ma kana al'abdu fi auni akhi Allah yana kan taimakon bawa matukar bawan nan shi kuma yana kan me taimakon dan uwansa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكفر عامته وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع بنو النضير وبنو قريظة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون بهذا الاخاء في ابتداء الإسلام إرسا مقدما على القرابة وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان أدنقلي إمام ابن كثير يفصل يكي ينقوانتك دا النبي يقول tsakanin mutanen madina da mutanen maka almuhajirun mutanen maka da al'ansar mutanen madina da mu zo mu yi magana akan mutanen madina da matsayinsu da irin taimakon da suka yi wa mutanen makka dan su suka cinye tutar gaba daya Wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi alkawari da mutanen madina cikin yahudawa kuma aka rubuta littafi ko aka rubuta takarda tsakanin manzon Allah da su yahudawa din wannan ya faru ne bayan an kashe ka'ab bin al-ashraf kamar yadda imam abu dawud ya kawo a cikin sunan ɗinsa allah masa rahama riwayar shu'aib daga zuhuri daga abdurrahman ibn abdullahi ibn kaf ibn malik lokacin da aka kashe ka'ab ibn al-ashraf yahudawa da mushrikai sun tsorita shi babban bayahude ne maƙiyin allah so da yahudu da sauran mushrikai suka firgita suka tsorita suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce yanzu ga dan uwanmu an kashe shi an zo an kashe mana dan uwa an raba mu da dan uwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai tunatar da su yana ce da su kun san cewa yana ce kaza yana kaza yana kaza abubuwa irin na batanci ga addini batanci ga musulunci sai ce to idan kuna son zaman lafiya da ni da ku ku zo a rubuta takarda ta yarjejeniya kar ku sake ce mana kaza kaza kaza da sauransu maganganu na batanci ga musulunci da addini gaba daya to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka rubuta wannan takarda a ainihin wato a wannan lokaci tsakaninsa da Yahudawa shine na Imam Ibn Kathir ya kawo to har aka kawo lokacin da wa aslama habruhum Abdullah bin Salam babban malamin su Abdullah bin Salam mun taba karanta sa da ku shi ma ya musulunta Allah ya masa arziki da samun musulunci imam bukhari da imam muslim sun ruwaito kissar musulunta abdullahi bin salam mun karanta da ku anan wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da musulunta ya ce da allah ka kai wa mutane bayani tukuna ya nuna gamsuwarsa da musulunci da annabi ya ce amma bari a gwada mutanen nan ya ɓuya a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama aka kira manya-manyan yahudawa aka tambaye su ya labarin wani wani da wani da labarin wani ka bin salam a cikin kuska ce tab ai wannan shugaban mu ne babban mu ne ai malamin mu ne mutumin kirki mai addini mai kaza mai kaza malamin su ne yahudawan kenan shikenan sai annabi ya ce da su to yaya kuke ganin in aka ce ya musulunta sai suka ce subhanallah ai ba zai taba yiwa ba ai ya ma za a yi a ce musulunta ai ba zai musulunta ba annabi ya faɗa suka faɗa ya faɗa suka faɗa kawai sai shi wani abdullahi salam ɗin kawai sai fito yana fitowa ya miƙe sai ya ce to ina shaida muku na karɓi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah take hudanan suka ce ai wannan shine mafi sharri a cikin mu dan gidan mafi sharri a cikin mu mugu kenan wannan yahud kenan ya talawwanu yanzu sai su canja da sauransu to da yawa daga cikin mafi rinjayen cikin yahuda a lokacin da suka kafirce shine kafar amatu kabilu guda uku ne a madina na yahudawa a rike su manya-manyan kabilun yahuda a madina guda uku ne banu kainuka'a ɗaya kenan da banu nadir biyu kenan da banu ƙuraiza waɗannan su ne manya-manyan ƙabilu na yahuda a madina to wannan kenan bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga yadda musulmi suke zama a madina ga 'yan uwansu sun yi hijira sun baro ba ni sunansa makka sun zo suna buƙatar taimako da agaji suna cikin wani hali shi ce akhar su sallallahu alaihi wasallam muhajiri wal ansar sai annabi ya kulle yan uwantaka da abokantaka tsakanin mutanen makka da na madina kai saboda wannan yan uwantakan da annabi ya kulla tsakanin su wallahi har gado suke ci malam gado annabi ya sa a farkon musulunci dan uwanka abokinka da annabi ya hada kuna yan uwantaka idan ka mutu sai ya ci ka. ko da babu jini saboda tsabar muhimmancin yan uwantaka wadda wannan gadon da annabi ya tabbatar musu an gabatar da shi sama da gado da dangantaka na jini ta dalilin wannan hali da ake ciki na bukatar taimako saboda halin da sahabbai suke ciki na gajiya da rashi shine dalilin da yasa Allah ya farlanta zakka idan an tambaye ka me yasa Allah ya farlanta zakka wisdom dalilin da ya sa aka farlanta zakka a Madina Don saboda a sa su masu hali duk shekara su rinka fitar da wani kasan Allah cikin abin da Allah ɗin ya ba su a bawa talakawa تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أنا karɓa daga mawadatansu sai a miƙa wa talakawan cikinsu rifkan bi fuqara'il muhajirin an farlanta zakka ne dan a sauƙaƙa a tausasa wa talakawan almuhajiruna da suka yi hijira daga makka zuwa madina bayan wancan yan'uwantakan da Allah ya kulla ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ɗin ya ce kuma a bayar da zakka don me don a rage talauci tsakanin bayan Allah ita zakkan nan daga cikin manufofinta tabbatar da yan'uwantaka duk wanda yake baka zakka zaka ji kana son sa duk wanda yake baka zakka wallahi insha Allah ne ba butuli ne kai ba za ka kare masa dukiyarsa duk wanda yake baka zakka in ya kwanta a asibiti za ka je ka gaishe shi saboda yana baka duk wanda yake baka zakka idan ya zo neman taimako a matsayinsa na makoci take za ka je ka ce kaza duk wanda yake baka zakka idan ya mutu za ka je jana'izarsa duk wanda yake baka zakka in ɗansa ya shiga wani hali na kaza Zaka ka taimaka musu ashe ka ga zakkan nan tana sa talakawa su so masu kuɗi amma me yasa masu kuɗin ba sa son cire zakkar a cikin ba abin Allah ya hore maka da kuɗi zaka ka kasance kashi arba'in ne kashi arba'in sai ka ba da ɗaya barin mana dalla dalla filla filla yanzu kawai mutum yana da naira miliyan arba'in zakkarsa a shekara gaba ɗaya naira miliyan ɗaya karabkacin abin da ka mallaka ne za ka tare shi ka buga da kalkuleta kashe arba'in sai ka ɗauki kashe ɗaya a yanzu zakkan nan ma dukiyar mutum ba ta zama fitowa zai biya zai ba da zakka sai ta kai sama da naira miliyan ɗaya da wani duk kuɗin da yake ƙasa da haka ba za ka ba da zakar haka idan ka zo na dabbobi ka zo na tumaki ka zo na awaki na raƙuma abun yana da sauƙi kwarai da gaske amma shaidan sai ya mai da shi mai wahala mai wahala galibin manya-manyan masu kudin nan na gaya muku faɗa da babban baki da wasani manya-manyan wallah ba sa cire zakka talakawan ne miskinai suke cirewa miskinai a cikin masu kudin masu ƙaramin kudi wani ya zare ya duba zakarsa zakarsa kawai ta kai miliyan 500 miliyan 500 da duk wannan cire ta daga cikin kudi na ba wasu ya ce a mai da ita <laughs> ba zai iya ba saboda bai da wannan karfin imanin ko baya zuwa inda za a gasa masa imanin sai ji yana da caji sosai bai da alaƙa da shi to daga cikin manufan zakka ke masu hali sai ku dinga tausasawa talakawa ku ba su kuma an zo ba da zakka yana ba yana da kyau a bada mai dan maiko ba wai a je a baka abin da zaka yi ta rikici da masu kayan miya ba a baka mai karfi mai dan dama dama da kai kanka zaka dade kana cin moriya haka ake so kuma ya kamata masu kuɗi sani fa kudin zakka ba kuɗin ku bane akwai wanda suke wayo in sun cire sai su je su bude wani business din da shi akwai wanda suke wayo sai mutum ya fidda zakka sai ya je siyo sai ya je sai je motar tona rijiya sai ya rinka zuwa ana tona ana tona rijiya in an tona rijiya sai a rinka maka discount dubu ɗari biyu za a tona ma rijiya to saboda na zakka ne sai ce ka bada dubu ɗari da saba'in amma rage talatin wai wannan talatin din a matsayin zakka ce akwai masu sayan motar haya sai ya sa ta a tasha wai ai gashi ya taimaki mutane ya sama wasu aiki idan ana biyan naira dubu biyu da ɗari biyar biyar shi a mota sai ce a rinka karɓan dubu biyu da ɗari uku wai Allah za a gaya waya za a yi amfani da zakar akwai wanda kuma zuwa yake ya ajiye su a banki ya ajiye bare bayar ba lokaci ba zai bayar ba duk wanda ya zo neman taimako matarsa za ta mutu tana asibiti ya ɗauko dubu biyar ya bashi sai ya ce ya rubuta wannan an zo neman taimako na masallaci yan fi layi nan sun zo masu takura wa mutane Shi shikenan sai ya dauki dubu hamsin sai ya dauka ba kai ka dauka a cikin kudinsa ne ya bayar amma kudin zakka ne haka suke raba zakkar akwai wanda kuma yake tattare zakkar sai ya rinka ba wa yaransa na kasuwa yana biyan su aikin da suka yi masa da kuɗin zakka haramun wallahi bari yi bayani shi wanda ka ɗauke shi ka sa shi a shagonka yana maka aiki ma'aikaci ne yana da hakkin ka biya shi kuɗin zaman da yake maka a shago ko dai ka sa masa albashi ka sallame shi ko kuma ka rinka bashi kuɗin abinci in an zo shekara ko wata shida a buga lissafi abinda aka samu na riba ka ce kana da percentage kaza dole kuma sai an ambata percentage din ba wai kawai rufe ido za ka yi kace kaza zan shi ba dan aiki yake maka ko da ku kanin ka ne inda kanin ka ai bare ci gadan ka ba in kana da yaya ba ka zo ka bautar da shi ka kare rayuwarsa kawai yana ta ma hidima akwai wanda yana karkashin wani shekara ashirin a kasuwa shekara ashirin nan baya shi bai je makarantar boko ba bai gina gidan kansa ba bai da komai kullum kawai zuwa yake kawai in ya je kasuwa a bashi dubu daya ya za ka yi karayu da wannan shi kuma ana tara mai dukiya to wannan duk ba shi ne damuwar ba to wai waɗannan manya-manya masu kuɗi masu taimako kenan da ake gani yanzu a garin nan shine idan ya zo shekararsa za a ba da zakka alfarma ce yaran shagon kana ba shi zakka kana ba shi zakka wai a maimakon kuɗin aikin da yake maka sai ka ba shi zakka to yanzu in tambaye ku ana wanda bai masa aikin ba ba yana ba shi zakka ba ita zakka na ce hakkin talaka ne to kaga yanzu nan ya ba shi zakka ya biya shi hakkinsa na talaka tunda mabukaci ne kuma na kusa da shi ne amma bai biya shi kuɗin gumin da ya masa aiki ba sannan kuma idan ka daɗa dubawa kenan ya yi amfani da kuɗin zakka ya yi biya bukatarsa ya kamata a ce bayan ware naira miliyan biyar zai bayar da zakka to kuma akwai hakkin waɗannan yara na shi watakila naira miliyan biyu ko miliyan uku da zai biya su to kaga sai dabara damun wannan kudin zakan ai dole ya cire su ko ba ka bane ba to ya bautar da wannan maimakon ya je kai wani wuri to sai ya dauka sai ya bawa yaron sa na kasuwa shikenan ya sallame shi wallahi tallahi haramun kuke ci kuma wallahi sai kun biya a kiyama wannan wani abu ne ma ta ummu bil balwa kusan galiban yawanci mutane haka suke da wanda lissafin ma ba a yi ba kuna kawai sai a ɗauki yaro an ɗauke shi an masa alfarma kawai lissafin ma ba a yi kana magana sai a ce in baka in baka yadda da rufin asirin da kake cin kullum kana zuwa baka ɗari biyar ana baka baka yadda da wannan baka tafi shi kana tara masa dukiya kana tara sai yayansa sun taso sai a sallame ka kai sai ya shigar da yayansa kai kuma ka ƙare shekarunka kana masa wuka haka zulm wannan zalunci ne Allah ya gyara mana halin mu kenan manufar zakka shine a tausasa mutane a agaza musu haka ibnu hazm yayi bayani a cikin littafin tarihin kuma sauran manya-manyan wato um, um, cikin malamai magabata Allah musu rahama to a nan gurin ya koyan wani dangane da wannan yan uwantaka malaman sira suke cewa yankuntakan nan da manzon Allah ya kulla tsakanin sahabbai um, ne abu na farko da nabi ya amfani da shi wajen samar da ƙarfi a cikin gida ku ji kuna son junan ba za ku taɓa samun nasara ba in wannan baya son wannan wannan baya son wannan idan idan idan bangaren masu kuɗi suna rayuwa ne su su kaɗai sai su ya su ya su talakawa ma suna rayuwa ne suye suye su babu alaka a tsakanin masu hali da talakawa to akwai damuwa wata ran za a zo gidan wani ana harbinsa ana dukansa ana barna da iyalinsa duk makotansa ba wanda zai fito saboda baya ce maka musu kuma idan kun lura yanzu rayuwar yadda ake yin ta kusan an ɗauko wannan hanyar wanda yake da hali to yana alaka ne da 'yan uwansa masu hali ku kula ko daurin aure ne daurin aure idan na mai maiko ne mai hali ne to za ga ɗan adam da mota iya ganinka wani ma wallahi tallahi ba a gayyace shi ba amma tun da alajiwani ne ne zai aure ko yar alajiwani ko ɗan alajiwani, ne wallahi sai ya yi ƙoƙari ya je a gan shi a wurin a ce shi ma yana da alaka da alhajuwa ne sannan ya je yi kokarin kai kansa shi dai alhajuwa ne ya gan shi ba Allah a cikin al'amuran mutane amma in talaka ne miskini ne to sai ka lura da waɗanda duk suka halarci ɗaurin auren irin sa ne yan uwansa kaga wannan fasul ne tam wato rabewa ne cikakken rabewa tsakanin wato ɓangaren masu hali da ɓangaren masu mai talakawa idan an zo bangaren sarakuna duk abin da ya shafi harkar sarakuna ne za a yi to za ga yan uwansu ne suke ta zuwa sarakuna masu mulki irinsu irinsu irinsu talaka bai da kofa watakila in ya zo makoransa ma za a yi ko walima ce ake yi idan ta aure ne masu maiko ne suke yi to akwai wanda hauka ko hauka kai baka isa ma ka je wannan wurin ba daman ma ba ma wanda za ga ya shiga wurin da kafa duk wanda ya shiga wannan wurin walimar da mota ake zuwa kuma motar rantsatsiya wanda ku bai da mota to sai dai yana da alfarmar da wani zai dauke shi a motar su shiga ba a shiga da kafa saboda kai mai karamin karfi to haka mu'amala ko jana'iza ko mutuwa akai idan talakan unguwa zai mutu sai ga miskinai busassu ke kasassu yan uwansa su ne za a gansu a wurin zaman makokin su masu halin ba za su haka muke rayuwar kuma a hakan ake tafiya kuma ana ganin shine daidai to mu yi kokari mu gyara wannan babu mu'akha babu yankuwantaka kenan da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa su aka samu istimrar fi da'awa ila tauhid ci gaba da da'awa akan tauhidi da bin manhaji na alqur'ani aka zo aka gina masallaci da da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu wannan yan uwantaka din nan fa tana da matukar muhimmanci kwarai kwarai da gaske dan me ba za su iya jin daɗi da zaman lafiya tsakanin su ba in ba su taimaki junan su ba wannan yan uwantaka tsakanin wato musulmi tun farkon da'awar makka tun farkon da'awar annabi a makka ya fara yi kamar yadda na yi mana bayani annabi ya hana su duk abin da zai iya jawo su yi fushi a tsakaninsu manzo Allah ya ce baya su ya ce wala ta baghadu ku daina fushi da junanku kar ku yi fushi kada ku yi iyayya da juna wala ta hasadu kada ku yi hasada kada kai talaka da baka da kuɗi ka daina bakin ciki in ka ga mai dan uwanka yayi kuɗi kai ma ba a kyale ka ba dan mutane su ma akwai muguwar hasada kana ganin mutum yana cikin rufin asiri sai ka dinga jin haushin sa Ka kawai laifinsa me yasa ya samu rufin asiri kaji sai ka ce babbar riga sai maza aka yi ta zuba masa ba Allah ne bashi ba to dan me za yi mai hasada duk abin da zai faɗa saboda baya taimakon ka sai ka zage shi shi bai isa ya faɗi daidai ba kana kiyayya da shi kana fushi da shi in ya zo wucewa ranka a ɓace me yasa ya samu rufin asiri me yasa gidan ya fi naka me yasa mota su tafi taka me yasa su suna cikin ni'ima sama da naka yayan me yasa shagon ya fi naka me yasa ya fika da kaza haka ɗabi'ar mu da halin mu take da ƙazanta a cikin zukatan mu kuma ba za mu taɓa cin nasara ba idan ba mu kore wannan hasarar ba ita hasada dama abin da ake nufi da shi ne tamanni zawalu ni'matul ghaib kai burin wata ni'ima da Allah ya wani ta kauce shi din kai wani abin da ya samu Allah ya kwace kai a baka ne ma'adar hasada wanda Allah ya ce kada ku juya baya in an zo yaƙi kada ku juya baya ko kuma kada ɗayan ku ya kauce wannan wannan ya kauce wannan in ka haɗu da ɗan uwanka ka ɓata rai shi ma ya haɗu kai ka ɓata rai haka kuma ɗabi'ar mu take yanzu nan za ga mutum za ga mutum kai ba faɗa ku taɓa yi da shi ba ba cacar ba kai da shi ba ba neman aure ya hada ku ka da shi ko ka da kai ba wallahi kai ku ga mutum baya kula ka baya yana jin haushin ka na yi magana shi ni wannan da na tsani shi da mun aslan ni da mun na tsani su ba na san sa haka zaka yi saboda jahili ne shi me ya kai ka da tunan cewa ka kuma ina ruwanka da shi cefanansa baya hannunka ko baka wani baka da wata alaka da shi illa islam za ga ko wuri kake zaune shi bai zauna wurin kuma ko sallama yake shi bai zai ma sallama ba haka kawai akwai wata damuwa da take damunsa a zuciya yana ta dakonka an shiga uku Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah ka raba mu da dakon wasu a cikin zuciya wahala ne ka sa a ranka kana jin haushin wani haka kana ta kullum ka tuno shi ranka ya baci ka shiga uku <laughs> ke rayuwar ka normal ba ruwanka da kowa alakar ka al-islam assalamu alaikum assalamu alaikum in ya mallaki ban taba sama ya je nasa ne ina ruwanka kai ma kana rayuwa iya yadda Allah ya ga dama kuma kai yadda Allah ne yake bayarwa kuma shi ne yake hana to me na faɗa da shi me na faɗa da shi da gara da zara ka ga yana cikin yalwa ko Allah ya bashi wata daukaka sai ka ji ba ka so to kana da matsala kana da damuwa malam masifar ta kai ba ta kai gaba ya'ya suna yi wa iyayensu wannan abu masifar fa ta kai ga uba fa yana yi wa ‘ya'yansa hasada i ai malam wata kazantar idan aka gaya maka ba ta da daɗin ci wallahi me yasa ya samu kaza to yau idan uba ya yi wa ɗa ko ɗa ya yi wa uba ai sai dai mu ɗora hannu mu ce inna lillahi wa inna an shiga uku me maganin hasada ka yi wa kanka tsari a rayuwarka ba ruwanka da abin da wane ya mallaka ko me yake da shi baya gabanka ka ɗauka kawai ajiya ce Allah ba shi wata zai karbe kuma ka yadda cewa kai din ka fi shi da wani abu yanda zai ce sha kai ma za ka sha ka cika sha irin naka yanda zai zauna a gida na alfarma kai ma za ka zauna a gida mai alfarma irin naka tunda kai yadda baka jin haushi me yasa Allah ya sa wani ya zama dogo kai gajere me yasa baka ji haushi ba me yasa wani ya zama dogo kai gajere me yasa a gidan ku uwar ku ɗaya uban ku ɗaya Allah ya ba wa wani kai bai baka ba me yasa ƴaƴan da ka haifa duka tsawon su bai zama ɗaya ba me yasa kafar su bata zama ɗaya ba ka yadda da wannan wai ai haka Allah ya yi to wancan din ma haka Allah ya yi ko ba taɓa rayuwa a ce kowa mai mulki ba ne ba zai yi ba ba a taɓa rayuwa kuma a ce kowa yana da wadata ba zai yi ba in ba ka wadata ba ta da amfani to sai ka gode wa Allah kana cikin layin da ubangiji ya ga ya fi dacewa gare ka nawa ne aka ba su duke suka kafuce? nawa ne aka ba su duke duke ta zama ita ce sababin shigar su jahannama so wannan shine maganin hasara yace wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama yan uwan juna bayan Allah yace kuma bai halatta ba musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi sama da kwana uku me ya kaurace ka ki kula shi ka hadu da shi ka ki masa magana an masa rasuwa ka ki masa ta'aziya kawai ka ji baka san sa haka kawai to kana cikin damuwa ana samun aljanna da tsarkin zuciya wani sahabi ya zo cikin sahabbai annabi ya nuna shi zai shigo kafin ya shigo haka shi bai sani ba sai manzo Allah ce yanzu nan akwai wani bawan Allah da zai shigo ya ce yanzu nan wani bawan Allah zai shigo duk wanda ya shigo nan to ina shaida muku cewa dan aljanna ne kawai ya shigo ana zaune sai ga wani bawan Allah miskini talaka ya shigo da ya shigo ma sai zauna a gefe shi ma yana ɗan sauraron karatu sai sabai ana ta waiwaya ana duba shi na kusa da shi suna duba shi aka tashi sallah aka gama duk abin da ana ta kallonsa shi dai annabi bai gaya masa ba su kuma su ma suka yi ta kallon suna mamaki to wannan shi kuma yake yi annabi ce dan aljanna sai bayan ya fita wani ya ce kai ni dai gaskiya ni fa sai na bi mutumin na tambaye shi ya ce bawan Allah da Allah na so wance da kai zan bi ka gidanka ya ce bismillah ya ce ko zan za ka bani dama kwana a gidanka ya ce bismillah a madina ya bi shi gida ya ga da ya koma gida sai tafi gonarsa wajen dabbobinsa ya ba su abinci ya kula da su ya tsabtace jikinsu shi ta ya tatsi nono in ya zo zai dawo gawa iyalinsa ya zo ya kwanta da shi gida ɗaya ya ce yana kwakwansa ya ga zai tashi tsakar dare ne yana sallah ya ga wallahi bai tashi ba kawai sai dab da asuba ya miƙe ya alwala ya ce bai tashi mutum masallaci suka tafi haka ya yan kwanaki da shi ya auna mutumin nan ya ga shi bai ga wata ibada da yake yi guda ɗaya ba da ya zo za su sallama ya ce bawan Allah ni na zo ne in tambaye ka don Allah wata rana annabi ne za ka shigo ya ce mana kai dan aljanna ne muka yi mamaki shine na biyu ka ga wace irin ibada kake kai ko da ka samu wannan falala da annabi ya faɗe ka ba ka nan sai ce ni ya ce kwarai kuwa ya yi shiru ya ce to ni ne ba wani yawan sallah ne da ni ba wani yawan karatun qur'ani ba ne da ni kaga ashe ashe akwai abin da ake samun aljanna da shi ba yawan karatu ba yawan sallah ba mu'amala sai ce to ni dai ina da wata ɗabi'a guda ɗaya tun da nake kullun zan kwanta bacci nakan yi tunani ba na yadda na kwana da wani a raina in ce ina gaba da wani kuma nakan daga hannu ce ya ubangiji duk wanda ya muna namun na yafe masa ni ma ka yafe ya ce alkawari ne wannan na faɗa ba zan taɓa riƙe wani a zuciyata ba yanzu haka muke kai da matarka sai ka rike ta shekara guda ina fakon ki haushin ki nake ji da na kyale ki ne. matarka maka abinci ta yi wa 'ya'yanka abinci ta yi maka hidima ta ma komai kuna zaune wani ma sai ɗebe shekaru ko kula ta baya tsakaninsa da ita in tana buƙatar wani abu ta rubuta mai a takarda wallahi suna nan bila adadin. wani sai ya ɗauke wa matarsa wuta sati biyu ko magana ko sallamar musulunci ta zo ta ce ina kwana bakinsa ko motsawa baya ko mutum ya yi wa ɗansa haka to yanzu wanda ya yi a gidansa wannan akwai mamaki don ya yi da makocinsa na gida ko na kasuwa akwai mamaki to bawan Allah da sai ce to ko lalle wannan shi ne ya dauki darasi ba abu mai wahala a rayuwa irin ka rike wani a zuciyarka bakin ciki hawan jini sai ya kama ka saboda damuwa da lamarin wani wani ciwon hawan jini yana samun sa ba wai matsalar kan kansa ba tsabar tunanin wane ya wuce ne tsabar tunanin me yasa wane yake kaza me yasa Allah ya ɗaukaka wane me yasa kaza da sauransu ji ake ake mun fatawa wani dan uwa yake gaya mun cewa wai wasu malamai ne a wani ƙauye suna gaba na kawo wuka malami malami kawai faɗa gaba me sababi wai ɗaliban wasu ɗaya daga cikin malaman ne ɗaliban su suka tattare wasu da yawa daga cikin ɗaliban sai suka koma suna jin karatun dai malaman? bai ji haushin ɗaliban ba sai ya dawo yake gaba da malamin me yasa su za su tare su koma wajen abin kamar haya ne in ka zuba yin kaza ko ka ta maka ba ra'ayi ne ai to yanzu wanda yake kiran mutane ya ce su bi Allah yake da irin wannan ɗabi'ar ai kaga ina jin wannan direban zai iya jefa su cikin rani akwai damuwa mu gyara halin mu akwai wanda yake da uwarsa ba sa ga maciji uwarsa ce akwai wanda yake da yayansa uwa ɗaya uba ɗaya a ni ma na masa magana ba na da shi kudinsa na banza shi na ma akwai dan iska ma irin sa ni ina ba kuma ko sa dai ban sai wallahi yanzu ba za ka je daurin auren sa ba yace wallahi in a makara aka kawo shi wallahi tallahi baran ji ba na ruwa da shi da muka zo haihuwa tare aka haife mu ne sai da ya zo ni ma na zo in ya isa ya mai da ni <laughs> halin mu ba kyau kun fahimci wannan alqur'ani ya tabbatar da yan uwantaka wa tasimu bi jami'an wa la tafarraqu kakku rarraba rarraba kishiyar yan uwantaka ne واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كتنا نعمر الله أكنكو داه مجيانكو فدا addinin wannan ya sha bamban da wannan ra'ayin wannan ya sha bamban ba musulunci aka ta fada Allah ya hada tsakanin ku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan sai kuka zamanto kuka wayi gari da ni'imar Allah kuka zamanto yan uwa wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance a gabar wuta shafa hufra gaba ta wutar jahannama fa anqadakum minha Allah ya tsamo ku daga wannan gabar ko daga wannan wutar kamar ma kun fada ne saboda kuna gaba da kiyayya kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kamar Allah kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa don ku samu shirya wa allafa baina qulubikum shi ya hada tsakanin zukatanku a cikin suratul anfal law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Allah ya ce da zaka ciyar da abin da ke cikin ƙasa gaba daya wallahi ba za ka iya hada tsakanin zukatansu walakin Allah allafa bainahum Allah ne ya hada su Allah ne ya hada su innahu azizun hakim ya ku yan musulmi da yawa daga cikin malamai sun yi ta rubutu masu tarin yawa akan wannan babi na yan uwantaka tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka faɗa manzan Allah ya yi wannan tun a baka kar ka ɗauka sai a madina ka san abin da ya shahara yan uwantaka ɗin tsakanin mutanen maka da madina a madina ne a'a tun a maka annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam kafin a yi hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga babin misali ya kulla yan uwantaka tsakanin Hamza da Zaid bin Harisa a Makka ya kulla yan uwantaka tsakanin Abubakar da Umar tun a Makka yace ku yan uwan juna ne ya kulla yan uwantaka tsakanin Usman bin Affan da Abdurrahman ibn Auf su biyu sannan da abokantaka tsakanin Zubair bin Al-Awwam da abdullahi bin mas'ud sannan kuma ya yi tsakanin ubaida ibn al-harith da bilal al-habashi ubaida da bilal musab ibn umair shi kuma da sa'ad ibn abi waqqas abi ubaida ibn al-jarrah aka hada shi da salim maula abi hudayfa sa'id bin zaid ibn amr ibn nufail aka hada shi da talha ibn ubaidillah sannan kuma aka hada shi da ali ali bin abi talib Allah musu rahama da yawa daga cikin malamai sun fitar da darussa masu tarin yawa abin mamaki abin sha'awa inda za a samu lokaci a kakkaranta irin yadda kowa ya ainihin wato taimaka wa dan uwansa hadisi ya zo daga Abdullahi Ɗan Umar yace aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abi Bakr wa Umar wa baina Talha wa Zubair wa baina Abdurrahman ibn Auf wa Usman, Abdullahi dan Abbas shi ma yace aka Nabi baina Zubair wa Ibn Mas'ud Zubair da Abdullahi dan Mas'ud ibn al-qayyim Allah ya masa rahama da imam ibn kasir a cikin wasu daga cikin maganganun su ko da za ku ci karo da su suna faɗa cewa ba a samu yan uwantaka a makka ba tsakanin mutanen makka kamar yadda ibn qayyim ya faɗa amma abin da ya tabbata akwai din a madina kuma abin da ya faru shine manzon Allah da ya ga almuhajiruna sun shigo cikin gajiya da talauci mutum babban mai kuɗi ne ya baro gonakinsa ya baro shagunansa ya baro raƙumansa da yake ɗora kaya ya tafi sham kasuwanci matarsa ya gagara ta da ita malam mutum ya zo daga shi sai rigar jikinsa ko tsumman da ke jikinsa ya ga talaucin ya yi yawa ya ce to wannan mutane sun baro duk abin da suke yi ne sun zo wajena don yadda da imani da abin da nake kira to ni kuma wani taimako zan iya musu annabi ya duba ya ga shi bai da kuɗin da zai ba su bai da gonar da zai ba su bai da shagon da zai ba su sai ce to bari yi musu dabara da za su amfana da yan uwansu zama yayi list wane wane wane dauki wane wane wane abokananka ne kuna tare ban so ga ko rabu abincin gidanka abincin gidansa kenan ya ce daman tun a jahiliya ma ai kuna taimakon juna ballantana kuma zuwa musulunci Su yi samun musu da al'ikha'ul kamil yan kwantaka cikakkiyar yan kwantaka kuma Allah ya taimake su abin ya narke a jikinsu suka cire gaba suka cire kiyayya suka cire hasada ba su damu da launi ba ba su damu da wadata ba wani baya cewa ai da wannan mai kuɗi ne yanzu kuma yanzu zai ma zai zo abin ina ba a yi a aikace aka yi ba da lafazi ba a aikace aka yi ba da lafazi ba babu dangantaka na jini mu yau ku lura dan Allah ɗan uwana yayanka sai ya mutu ya bar yaya da mata wallahi malam sai ya zo abu ana bin mutum ana cewa dan Allah wani ga yayan uwan uwanka ya mutu Allah ya kaddara mai mutuwa hadari bai shirya ba ka taimaka ka haɗa su da yayan a'a wallahi ni ma nauyi ya mun yawa ni ma zai ayan nan na ina zan kai su ba zai ɗauka ba ko kuma ka shirya za ka yi matarka ta hana ka shirya za ka yi matarka ta hana wani ya ɗauko yaron ya kawo ta ce to ba ni zan yi mai abinci ba ba ni zan masa kaza ba ta ce to wallahi ba gidan nan ba ka duba kuma mata da samun wuri ka ɗauko mace fa ka aure ta cinta da shanta suturarta bukatunta watakila da na yan uwanta wai ka ba da umarni a gidanka kuma ta ce bara ta yi ba ta hana ka taimakon dan uwanka ka bar shi da yunwa galiban yau matan wannan zamanin haka suke uwanka na jini tana bakin cikin ka taimake shi to yaya za ta bari ka ɗauko wani na gefe muna zaune da mutum fa a cikin unguwa fa ana zama mutunci da shi Allah zai kaddara masa mutuwa irin fuji'a din nan mai karamin karfi ne ya faɗi ya mutu ya bar matansa ya bar 'ya'yansa a rasa yadda za a yi da su ba za a aure matan ba saboda bai da kuɗi haka matan nan za su zo ga an rarraba su wacce ta tafi ƙauyen su wacce ta tafi garin su ita ma idan ta je danginta sai su ce to ba za ki demo mana ‘ya'ya ki kawo mana gidanmu ba ki mai da su gidan iyayensu ubansu ya mutu sai a ce a kai su gidan kakansu shi ma kakan ya ce wallahi nauyi ya masa yawa wannan fa yana faruwa ne ina gaya muku ba wai ya faru ba yana kan faruwa ne duk mutumin da ya kuskure Allah ya kaddara masa mutuwa ba shi da hali to ‘ya'yansa sai dai addu'a za su iya tozarta nesa ba kusa ba wani ma ‘yan mata ne ya bari sun kai munzalin aure tab annan kan gudu a ‘yan uwa saboda duk wanda ya ɗauke ta yana tunanin cewa shi ba zai mata kayan aure shi zai mata kaza to ba a yi ‘yan na galiban da wahala ka ga mutum ya ɗebo ‘ya'yan uwansa ya ajiye sai kaɗan daga cikinsu dan uwanka na jini baka iya masa wata za ka iya kai wani ku haƙuri duk waɗannan wasu cututtuka ne da suke cikin mu muna tare da soyayya da gobe ina gaya maka wannan watakila wannan din zai iya biyowa ta kanka kaninka zai iya mutuwa ya bar maka yaya sai a ɗebe su wancan a kai su gwarzo wancan a kai su kaduna wancan ajiye su a unguwa, wancan a tura su kaza kaga 'ya'yan an raba su kansu ɗaya amma laifinsu ubansu ya mutu wasu idan sun rabu har abada ba za su sake haɗuwa ba kuma a zamantakewa mu ba mu iya tsayawa mu tanadi wani gida na marayu da za mu rinka taimaka ba ko da mu ajiye su a gidanmu ba yanzu kamar a nan unguwar gadon kaya a ce a yi kokari masu hali su yi kokari a yi tunani a samar da wani babban gida ka ta fari na wakafi a ce duk a kewayen gadon kayan nan duk uban da ya mutu mai karamin karfi ba wai mai hali ba mai karamin karfi da ya mutu ya bar yaya to a kawo yayan ajiye su ana dauki nauyin karatun su a sa mata masu kula da su a sa malamai su rinka karantar da su a yi musu duk abin da ya kamata a musu na gata in na ga dama ma sai in ce maka duk garin nan karab kacab duk garin duk manyan gidajen garin da wahala ka samu wani katafaren gida babba da aka ware shi aka yi masa wannan tsarin kamar yadda ake a sauran ƙasashe idan ka mutu ka bar 'ya'yanka ba su da wulakanci ba su gatan da za samu ya fi kana raye za a ɗauke su ba su ɗakin kwana ga masu ci da su abinci da safe da rana a kai su makarantu na kima kuma sun yi dabaru sun kulla alaka da makarantu cewa idan an yi mutuwa su ko makarantun za su rinka ba da admission kyauta za su rinka ba su bar musu yafi musu kudin makaranta wani kuma aikinsa ne kawai in ya tashi bayan da zakka yana bayarwa a sai musu abinci na shekara a garin nan akwai wannan gidan ka taɓa tunawa ɗaiɗai ku ana yi yan ƙungiyoyi haka amma bai da wani tasiri kaɗan ne bai da yawa amma akwai wannan gida amma ka san cewa akwai mai gida bai san iya adadin gidajen da ya mallaka ba kuma baya iya tafiya kafar ta mutu baya iya tafiya gidan ma ya je gan shi ma bai zai iya zuwa motar baya iya tuka ta ya ji daɗin mota ya tuka baya iya yi abinci kuma ba kowanne yake iya ci ba ga dukiya Allah ya tara masa amma ya toshe masa kwakwalwa ba zai iya yin aikin alheri ba wataƙila kuɗin naman ba ta hanyar alheri aka same su ba yan wana babin mu'aka ɗin nan yana da muhimmanci shi sa muka ɗan fada da bayani a kai fatan mu Allah ubangiji ya sa mana albarka ya amfana da mu insha Allah karo na gaban mun zo za mu tashi za mu tashi za mu fara bayani ne akan yaƙuƙukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji da sunan su da shekarun da aka yi da abubuwan da suka faru insha Allah a nan ya kamata mu dakata abin da muka faɗa ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wannan karatun nasira daga yau mun rufe shi sai ba Ramadan wannan nasira Bukhari da Muslim shi ma mun yi gobe da jibi to shi ma mun rufe sai kuma ramadan ta wuce insha Allah sai a shawwal in muna da rai da lafiya kenan gobe za mu yi karatu da jibi daga nan kuma mun yi fatiha insha Allah sai Allah ya hada mu abin da muka wadana ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh